kuma muna magana kan ladubba wanda ya kamata musulmuminai su kula da shi game da abin da ya shafi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to yau ma wani ƙari ne da za a nuna mana irin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da darajar shi da kuma mahimmancin yi masa salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda neman mutum shi ya samu daraja idan baka yi ba ma to ba kai ba annabi ne zai rasa daraja ba kai ne domin in kai salatin ga abin da zaka samu ta dalilin kamar yadda malamai za su yi mana bayani a nan saboda haka za mu fara da abin nan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بغتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء barakallahu fi bayan an yi magana game da abin da ya shafi wato kun san dai kamar yadda muka sani ayan ko suran tana magana kan rushe al'adu al'adu waɗanda yake ba na musulunci ba a kore su a tabbatar da abin da musulunci yake so game da abin da ya shafi haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da su kansu muminai abubuwa na haƙƙoƙi waɗanda idan suka tsare su sai su ji daɗi idan kuma ba su yi ba su dinga shan wahala tun anan duniya kafin ma je lahira to yanzu yau bangaren da za mu yi magana za a yi magana kan yadda za a kalli kara ganin girman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah tabaraka wa ta'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi a nan za a ga yadda malamai suka fassara salatin Allah ya bambanta da salatin mu 'yan adam kuma ya bambanta da salatin mala'iku wasu suka ce abin da ake nufi da Allah yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yana faɗin matsayin manzon Allah a duk wurin halittar da ke sama yana nuna masu cewa manzon Allah mai girma ne yana da daraja saboda aka ba nan nawa yana da matsayi yana da kima kowa ya girmama shi su kuma mala'iku salatin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine su rika roƙa ma mashi cewa Allah ya ƙara masa daraja kamar yadda mu ma kuma shine irin namu mu shi Allah ba wanda zai roka ne karshe in an zo game da Allah magana ta kare aka shi Allah shi komi ne in an zo kanshi an gama to shi ba zai nemi abu wurin wani shi yana faɗi yana jinjina ma annabi ne yana gaya wa mala'iku cewa ba wannan nawa daraja gare shi kamar yadda aka yi magana cewa idan wani abu ya same mu musiba ta same mu aka ce alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul mutadun to wannan salawat din da aka ce Allah zai yi mana to shine ambace mu a wurin bayansa na gari na kirki ya ce waɗannan bayin nawa na gamsu da su kamar yadda aka ce idan yana son bawa sai ya sanar da jibrilu ya ce ya jibril ina son wannan bawan kai ma ka so shi sai shi kuma jibrilu ya sanar da sauran mala'iku Allah na son wannan bawan kuma ku so shi sai su ma su so shi daga nan kuma sai a sanar a doron ƙasa a ce Allah na son wannan bawan kuma ku so shi sai aka ce fa ya ja'alu lahul daga nan sai a sa ma bawan karbuwa ko baiwa karbuwa kowa ya je yana son su ya fito ko to saboda haka salatin Allah ya bambanta ga salatin mumu a wasu daga ciki kamar yadda za ku gani kamar Abdullahi dan Abbas shi sai ya canza maka kiram maimakon ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi sai ya masa rufu'a. ya ce inna allaha wa mala'ikatuhu saboda ya bambanta ya ware Allah yana yin salati shi yasa za ku ga wasu sun ce sai dai a ware ba za a haɗa biyu ba sai a ce Allah yana yin salati sai kuma a ce sannan mala'iku ma kuma suna yin nasu salatin ya bambanta da nasu da na Allah kenan shi yasa ya kira an rufu'a kamar yadda wasu za su gani an zo wajen magana amma dai wannan la mushkil ba abu ne mai rikici ba kawai salatin Allah kamar yadda zatinsa da sifarsa ta bambanta haka wajen aikin sama ya bambanta da namu don haka yadda yake nashi daban yadda muke namu daban amma dai a wurinmu in an ce mu ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam shine mu jinjina mu yi masa salati mu nemi Allah ya ƙara masa daraja ya ƙara masa matsayi kuma in mun yi haka mu ma mun samu domin duk wanda ya masa salati guda ɗaya da hadisi ingantacce cewa Allah zai masa goma idan kuma bayan haka ne ya ɗaga mai matsayi goma sannan ya kankare mai zunubi goma sannan ɗaga mai daraja kuma goma don haka kaga kenan ba ƙaramin abun nan bane wani wurin aka ce idan mutum ya yi salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam so ashirin a rana goma da yamma goma da da safe goma da yamma to ashirin kenan aka ce ceto annabi ya tabbata gare shi a wajen fa'idoji na salati ma annabi salati idan mutum ya yi ɗari ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ɗari a rana aka ce za a biya mai bukatu guda ɗari guda saba'in a lahira guda talatin a nan duniya in ko ya yi dubu to wannan ba zai mutu ba ma sai ya ga inda zai zauna aljanna sai an nuna mai gidan shi saboda haka yana da matukar muhimmanci mu yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman irin waɗannan kwanakin kuma in kwanakin nan ma sun kare na Ramadan musamman ranar Juma'a mu yawaita masa ko daren Juma'a daren Juma'a shine farko ranar Alhamis kenan da daddare mu yawaita yi masa salati har zuwa safiyan har zuwa Juma'a mu yi masa salati shi malamin zamu gani watakila anan duk da dai ban sani ba wani wuri dai yayi magana can cikin wancan littafin Al-Masjid wa Baitul Muslim yace in za a ce an yi ma annabi salati da yawa to ne karanci mutum ya yi ɗari uku suka ce saboda mu a larabci ba ma ce ma abu da yawa sosai har ya kai ɗari uku saboda haka daga nan ne ya kai da yawa to bayan nan kuma da sauran abubuwa waɗanda yake na tasbihat da tahmidat waɗanda in mun yi su muna yin abin da zai cika ma'auninmu da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana da matukar mahimmanci sai aka ce ya na ladina tun da aka ce Allah na ma manzon Allah salati sannan mala'iku ne masa salati to ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuma sallu alaihi ku yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa sallimu taslima sannan ku yi masa sallama shi yasa ake cewa salli wa sallim idan aka ce salli wa sallim ko sallallahu alaihi wa sallama ai can ƙarshe sallama ne an yi salati an yi sallama kenan akwai nau'uka daban-daban na salati kamar mutum ya duba cikin jilawul afham wajen yi annabi salati akwai salati kala-kala ko wanda suka fi inganci akwai wanda suke suna da sun inganta kamar yadda kwanaki muka yi magana wani ya ta maganganu a kai ai cikin littafin aka kawo kala daban-daban duk da ya ce kwashe-kwashe ne to amma dai idan aka diba cikin jilawul afham duk za a gan su kala-kala wani an samu matsala a kai shi wani an samu matsala a wajen riwayar ne wani shi wannan da yake magana har cikin ashifa mai ashifa ya kawo irin shi ya yi magana a kan shi ba kawai da ka bane ake magana illa iyaka tun da shi yana da ra'ayin shi yana so ya faɗi abin da ya ga dama kawai ya faɗi abin da yake so kuma bai nasiha ba ina nasiha yake so tun da yana da hanyar da zai wannan magana ai sai ya kira ni ne man nasiha ba shikenan ba an gama magana ko yayi man ne ban karba ba baka taba yi wa mutum magana ba ya ce ma a'a baka taba ce mai bari ba ya ce yaki baka taba yi ba sai ka fito ni da aka sa sunana ko ma ban ce komai ba sai ya sa cross ya sa kaman ka so da ta rushe <laughs> ka da ta rushe ni gaba ya zo sai din da ya zo kawai sai ya sa cross ya cross ko ma ban ce komai ba da an nuna suna na facebook sai ya bi wurin ya sa star ya sa ya kansilin wannan ba matsala ba ne illa iyaka mahallu shahid dai maganan salatin shi kan shi daban-daban ne aka yi akwai wanda za a ce sun inganta tabbas sun fi wasu inganci wasu sun fi wasu inganci wasu kuma sahabbai ne suka zo suka ƙara yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati domin wani abun ko da wajen sayyidina shi bai ce ma kanshi sayyidina ba sadda ya salati bai ce Allahumma salli ala sayyidina ba bai ce makan shi ba da shi ya koyar da yadda za a yi salati naka ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati sai suka ce mun san yadda za mu yi ma sallama amma ya za mu yi ma salati sai ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammad sai aka yi salati Ibrahimi wannan ba jayayya duk an ce shi ya fi mahimmanci shi ya fi inganci a ciki salatu ibrahimi to amma akwai sauran salatin wanda suka yi ko wanda aka yi mai na sallallahu alaihi wasallam din ai ba shi ya faɗi wannan ba ba ba shi ya ce haka za a ce ba A'a, an gaya masahabbai ne ganin sun gane me ake nufi suka yi mai wasu salatan waɗanda ba su da illa ciki an kawo su mai jilawul afham ya jero su da yawa in ka bi wurin zaka gani kala daban-daban amma wani wurin zai ce wannan akwai matsala ciki wannan kuma ba matsala wannan kuma in an yi babu matsala magabata suna da kamar addu'o'i ne akwai addu'o'i kai tsaye wanda aka ji daga bakin manzon Allah akwai addu'o'i wanda nagartattun bayin Allah suka yi kuma kalmomin ba su saba ba sai abun nan ba duk da in an yi maganan kyau za a ce mafificin kyau abi abin da annabi ya faɗi ko a faɗi abin amma magabata akwai sahabbansa akwai bayansa ya sun yi kalmomi wajen du'a'i sun yi salatoci irin wanda bai saba ma shari'a ba kuma shari'a ta yarda da su an sa su cikin littattafan musulunci amma mutum yana da wani ra'ayinsa kawai sai ya rusa komi kuma littafin nan ba sabon littafi ba ne sama da shekara 700 yanzu littafin yana nan ba abu ba ne wanda yake sabo balle a ce mu muka kirkira shi kuma ciki muka karanto suna na a ciki haka wanda yake so in ya ji an faɗi wani abu bai yadda bai ya koma shi ma ya duba littafin da aka faɗi ya duba ya gani in yana da magana sai su yi faɗa da mai littafin kikenan ya fito ko saboda haka maganar salati tana da faɗi sosai an yi maganganu da yawa a kai saboda haka za a gani kuma an karanta littafin za a gani a ciki kuma za a ga fa'idoji na maganganun yawan yin salatin da kuma kala-kala da addu'o'i da aka yi maganganu an yi maganganu da yawa cikin littafin ibnul qayyim ya rubuta shi kuma ya kawo fa'idoji da yawa har bayan ya gama sai da ya kawo sama da fa'idoji arba'in na yi ma annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da za a samu in ana yi annabi salati wannan shi ne saboda haka littafin ne mutum ya je karanta jilawul afam sunan shi wato shine abin nan ba dai ma annabi sallallahu sayyidul anam salati ya karanta wurin ya ga fa'idoji amma dai babu sabani akan wannan yana da matukar muhimmanci to wannan hadawai kan shi da aka yi magana malamai sun yi ta magana akai kamar yadda za mu gani a nan ƙasa saboda aka sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima to da aka ce sayyidina shi kan shi maganan sayyidina din sai da aka kai ruwa rana da malamai shin a ce sayyidina ko ko ba za a ce sayyidina ba kaman wajen in an yi magana ne a ce kaman sallama aka yi maka sallama ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu za ka ce ta'ala ko ba za ka ce ta'ala ba nan ma malamai sai da suka yi ta magana a kai shi a sa wannan ta'alan ko kada a sa saboda haka wannan za ku gani Kaman wajen salati da aka yi wasu suka ce a tsaya iya can wasu suka ce in an ce ba matsala Kaman misalin shi kan shi salatin idan kuka kalli wasu za ku ga an yi saɓani in an zo an ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim za a ce fil alamina ko ba za a ce fil alamina innaka Hamidum Majid wasu suka ce ba za a ce ba wasu suka ce za a ce kamar abu ishaq al-huwaini shi yana tabbatar da in an ce fil na babu matsala haka ma yake yi dan ya tabbatar ma akwai madogarar da ta sa in an ce to irin wannan ne mutum ya samu bangare ɗaya can kawai sai ya balle can ai ta rigima saboda haka shi ya yi magana kan wannan kuɗi wa matsalan sallah nan ranar sai da na tura mala abubakar abin nan ba na tura mashi wani bidiyo da ake maganan sallah wajen sauka in za a sauka wajen sujada ya daya za a sauka mun karanta a nan an yi magana cikin zadul mi'ad aka yi magana cewa in za a sauka za a sauka ne hannuwa su fara isa kafin wasu suka ce a'a guwawu ne za su fara isa tukuna kafin sai kuma daga nan sai hannuwa sai goshi sannan za a fara isa wasu suka ce a in an taso aka yi ta sabani akan wannan abu ishaq alhuwaini har littafi ya rubuta akan wannan kuma shi dalilin da yasa ya rubuta littafin ba ya so dan ya fitar da matsala ne a'a matasa ne ya tarar zaune a masallaci wataran suna gardama an yi sallah suna jahiltar da wasu malamai suna fitar da su ya ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suka ce wannan bai iya ilimin fiƙi ba wannan bai wace in aka bar ɗalibai suna shiga za su dinga keta malamai shi yasa sai zo ya rubuta littafin ya yi maganganu a kai da saɓanin da aka yi akai haka ake yi wajen ilimi ban sani ba ko an gane da haka waɗannan abubuwan an koma sai a yi ta duba su a gani menene illan menene illan maganan kuma menene abin da maganan za ta haifar wanda suka yi fil na wanda suka yi maganar na duk an yi maganganu a kai za a ce fil'alami na innaka hamidun majid a ƙarshe a sa fil na ko kuwa ce innaka hamidun majid kawai aka yi ta magana wasu suka ce in an ce babu matsala kamar wajen abun nan ne اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة aliya wa والدرجة rafi'a. wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta wasu kace a tsaya nan wasu kace a ce innaka la tukhliful mi'ad nan ma akai ta sabani akai to idan mas'ala akwai sabani wasu sun daunan wasu sun daunan ka zauna lafiya ka kyale mutane ana maganar ilimi ne babban wannan babban abun nan ba kana iya ka faɗi matsalan amma abin da aka ce akwai madogara ba illa ba ce in mutum yayi ku kyale mutane sai addini yawanci waɗanda ba malamai ba abun nan ba abun nan shehu usman bin fodiyo cewa waye mas'ala ta ilimi mai zurfi wannan malamai su ya su su riƙa yin ta amma mas'ala wadda take mai zurfi to waɗanda ba ɗaliban ilimi ba a koya masu bauta Allah kawai ka a shigar da su cikin wannan rikicin su ba su yi ta bauta kawai a kyale ku malamai ku je ku yi ta abun nan to mu ba malaman bane ba sai ban mu ba mu mai bauta kawai mu kyale su malamai su yi ta nasu eh shi ne abun ya fito ko sau aka irin waɗannan za ku ji maganganu da yawa a kai to amma ban hau shahid mutum ya koma inda asalin abin yake gami malaman suka ci a kai me ya jigajigan suka faɗi a kan abin suka yi magana a kan wannan abin in baya da kyau ya kamata a ce sun fi mu sani ku duba wajen tahiya rikici nan sai da aka yi rikici idan mutum ya zo ya yi sallah in ya ce a wannan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaika ayyuhan nabi aka yi ta rigima kan cewa ai za a ce assalamu alaika ayyuhan nabi ne kawai in annabi yana raye in bai raye sai a ce wannan assalamu alaika sai a ce assalamu alan nabi shi kan wannan matsalan sai da aka kai ruwa rana wasu suka ce ba za mu canza ba saboda a gaban sahabbai umar ya hau mimbari ya maimaita tahiyan nan kuma sannan annabi baya nan kuma ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi bai ce assalamu alan nabi ba wasu suka ce a ai watakila dan kusa ne suka ce su ba ruwanmu da watakila mu tun dai haka ya tabbatar haka za wasu kuma suka ɗauki wancan suka ce tun da bayanan sai dai a ce assalamu ala nabi aka yi ta rikici to wannan ba sai ban ma malamai ba yanzu ka tafi ƙauye ka ɓaro wannan rikicin ba sai sun ma dukan tsiya ba ma ce ga wani ya zo zai canza ta da suka koya a risala tun suna 'yan yara to ba kowace matsala wacce mutum zai dauke ta ya kai wani wuri ya ce dole a buɗa ta a magana kai wani abu in ka gani kawai ka kai shuru ka kyale ka bar mutane akan wannan tun dai ba a ce ma laifi ba ne in kawo laifi ne an ce in an yi wannan an saba to wannan kai tsaye kowa sai bari ya fito ko to sai dai wani kawai ana cewa khalif li tu'raf to da haka wannan shine abin nan din su innal ladhina yu'dhuna rasulallah lalle waɗanda suke zagin manzo ko suke cutar da manzon Allah sallallahu suke cutar da Allah tabaraka wa ta'ala domin an cutar da manzon Allah an cutar da Allah wa rasulahu kuma su cutar da manzon Allah la'anahumullahu fid duniya wal akhirah wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine masu asalin tsinewa shine an nisantar da su daga rahama a nan duniya ba za su ji daɗi ba a lahira ma ba za su ji daɗi ba wa adda lahum azaban muhina kuma sannan an yi masu tanadin wata irin azaba mai wulakantawa wallazina muminina almu'minina walmu'minati bighairi ma sannan waɗanda suke cutar da muminai maza na muminai mata ba tare da hakkinsu ba ba su aikata wani abu na laifi ba ba su aikata wani abu na ba daidai ba su kuma su riƙe masu ƙage suna faɗin masu wasu maganganu marasa kyau malo bauta nan wa ithman mubinan to wannan sun kirkiri wani irin mummunan kiran ƙarya shine nan abinda mutum bai yi ba bai ji ba bai gani ba a kifa masa wa ithman mubinan da wani irin zunubi bayyananne saboda haka mummunan ɓanna ce yin haka ba a cutar da muminai ba a cutar da muminai maza da mata shi yasa aka sanya shi ma cikin asaba'ul mubiqat cutar da muminai mata an fi jefa su ya ayyuhan nabiyyu sannan aka ƙara cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba nan wurin Allah bai ce masa ya Muhammad ba saboda girmamawa a koya mana ladubba na kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka laifi ne in ba muna karanta littafin tarihi ko ana maganan tarihi ba a faɗi asalin nasaba ta manzon Allah a ce sunan shi asali Muhammad bin Abdullah in ba dalilin wannan ba to ba ma kiran annabi haka nan gatsau yadda aka ga dama sai dai mu ce masa annabi ko nabiyullahi ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda za ku gani ana girmama manzon Allah hayyan wa mayyitan yana raye ko bayan rayuwarsa ba a rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rena shi zai ga abin da baya so a nan duniya zai rayu rayuwa mara kyau ya rayu murus can kuma kurmus dole ne wanda ya haka sai ya ga wannan mummunan banna ku duba fa abu abu, abu lahab ya kyautata masa ne amma bai musulunta ba ba aka ce dalilin ya kyautata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya shiga cikin wuta ma zai samu sauki zai samu abun nan ba ba zai Abu Talib ko Abu Talib aka ce saboda yanta wata baiwa da yayi da ta bada labari ta ce ga abun nan kai Abu Lahab dai shine wanda wanda yake yanta wata baiwa aka ce za a rika bashi nono yana tsotsa a cikin abun nan dinsa shi kuma wannan eh, Abu Talib shi kuma ya kyautata manzon Allah ya yi masa abin da yake na kyautata amma kasancewa bai samu kalmar shahada ba shi kuma zai kasance a cikin wuta za a fitar da shi bakin wutan sai digadigan shi ne kawai cikin wuta amma kwakwalwar shi na ta tafasa saboda mai saboda ya kyautata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wancan ya kyautata manzon Allah sai a bashi ranar litinin ya rika samu malamai sun yi magana kan wannan ko cikin fa an yi maganarsa cewa za a bashi ya rika tsotsan nono shi ma a yatsansa in adda Allah Allah dai mai hikima ne duk wani abu da mutum ya yi na alkhairi to wannan alkhairin nan ba zai faɗi ba in bai musulunci ba sai a biya shi tun a duniya in kawai ya yi musulunci ya bi shi haccan ya fito ko so da aka wannan shine abin da aka yi magana kai. wallahu alam da aka wannan shine da aka kada cutar da manzon Allah ko ta hanyar faɗin sunan shi gatsau to laifi ne aka ce ya rasu ya annabi ka gaya ma kulli jika ka gaya matanka wa banatika da nan ƴaƴanka mata ga yama matanka da kuma ƴaƴa mata wa nisa'il mu'minina da matan mu'minai su kuma yudnina alaihinna min jalabibihinna idan za su fita su lullube su sa mayafansu su lullube jikinsu kada su rika fita haka nan suna yawo su sa gyale wasu ma su ce su gadan su sa gyale to ina suka gado sa gyale dalika adna an yurafna wannan shine karancin yadda za a gane su a san su matan mu'minai ne a san cewa su sun yi sa abin kirki wa kana Allahu rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai to yanzu abin da ake tashi kawai mutane wanda suka sha dafin boko ba wai bokon ba shi boko ba laifi ba ne dafinsa a sha dafin akwai dafi a ciki to mutum ya kurba dafin ya sha yan boko aƙida kenan wanda su sun bar magana aqidan musulunci sun bar aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma sun rakito abinda yahudu suka suka gaya masu ko abinda kiristoci suka koya masu na haka sai su zo kawai su rika bata addini shi yasa Abdullahi bin Mubarak yake cewa yake cewa menene ma um, subhanallah eh ai afsad ai karshe kenan yana cewa ah, kai baitin naman ce amma dai karshe na cewa wa al'afsada dina illal muluk wa ahbara su'in wa ruhbanuha yana cewa babu wanda suka bata addini wannan abun nan ɗinsu ne eh, ba wanda ya bata addini sai wannan ahbara su waɗannan malamai masu ibadan muyagun malamai da kuma waɗannan na kiristoci da yahuda su suka zo suka bata addini mutane suka abun nan ɗinsu saboda haka ba daidai ba ne kwaikwayonsu in ana kwaikwayonsu man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum na haka daina kwaikwayonsu wannan shiga da tsiraici da yawo da tsiraici su ne amma musulunci bai zo da wannan ba da can waɗanda suke cewa gyalan suka gada ƙarya suke yi da can an koma baya iyayensu in za a yi zane ƙato ake yi a yi ciki da alako a yi ƙaton zane wanda ko ina sai ya lullube sannan kuma a raba biyu ɗaya su lullube kansu ɗaya kuma su rufe jikinsu kuma ƙato ko mutuwa suka yi sa lullube su yanzu ko mafi yawancin matan nan da za su mutu sai dai a ɗauko bargo ko a ji a nemo akwai wadda ta taɓa mutuwa tana amarya aka zo a samu zanen da za a lullube ta babu gaba ɗaya duk ta mai da su siket matsatsi aka rasa yadda za a yi duk wanda aka buɗe bai rufe ta daga in ya tsaya kai kawai shikenan ni da kaina na taba ganin an kai wata asibiti a wannan asibitin giyo hospital wata rana iyalina na kwance wurin aka kawo wata mata ta kama fridge yayi shokin ɗinta da sassafe ta faɗi ta mutu aka zo da ita ragau haka nan daga ita sai dan suke rigar bacci kayan bacci ga ita ma wadda ta rakotan ba addini ita ma abin da ta sa iyakar shi nan ba a iya cire shi a rufe ta to ga sha zo da ita tunda muka ganta muka ce ga wannan da ana shiga likita ya dauko wannan abun ya lillika ya ce na ta riga ta mutu sai a koma da ita haka suka sharbar da ita a kujera ta baya duk cinyoyin ta waje wallahi na ga maku lafaharan ni na shiga a cikin asibiti wajen iyalina na ce da Allah kawo ga wata baiwa Allah musulmai ne kuma gashi nan ta mutu firiji ya kama ta amma ga tsiraici nan an batta abu da an aje ta kan kujera haka muka dauko zane muka ba su kyauta suka tafi shikenan zane na dauko na bada aka rufe aka rufe mata ita wannan din ita ma siket da yan riga iya nan ita yan rakiyar ba mai zane a cikin su haka suka zo asibiti wuta ta yi shokin ɗinta ta tashi da safe za ta taɓa firij ashe firij yana shokin kawai ya kama ta shikenan to irin waɗannan abubuwan dole ne a gaya ma musulmai ku kiyayi waɗannan abubuwan mugayen miyagun ɓanna ne to akwai wata wata rana ita shiga ta yi ita ina bypass ta je aka goyo ta akan mashin ana shawo kwana mashin ɗin nan ya faɗi da ita siket ɗin ya fashe sai da aka samu wata ita ba ma irin bayarabiya ce tana goyo to tana ta yi kirshe da zannuwa kun san sai su sa zannuwa biyu su kirshe ita ta ɗauko guda ɗaya ta rufe ta amma faduwa ta ga gaban shagon wanda aka faɗi nan ga nan yau Allah ya kawo shi daidai kamar an san za ba da misali ga shi nan zanne ga nan gaban kusa da shagon shi ne aka kada ta matan kun kuma ga shi Allah da ikon shi ga nan gaban shagon shi ta faɗi sai da aka ɗauko wata makwabciyar shi ita mai shago ta zo ta ɗauko zane ta lullube ta ta faɗi zane ya ɓare siket ta sa to ya ɓare to ya za yawanci waɗannan da kake gani 'ya'yan musulmai ne mazan da na auren da 'yan matan kusan duk irin su ɗaya irin ɗinki ɗaya suke yi wata idan ta je unguwa ba ta cin abinci saboda ta yi ta ɗame cikin ta sa zib da ta ci abinci ko ta sha ruwa zai yage sai ta bari sai ta zo gida duk abin da aka bata ba zai ciyu ba in ta zo shiga keke na fefe ta karkata ta baya in mota ce sai dai ta shigo da kugunta ta turo tukunan ta shigo in ko mashin ne sai an kwantar da shi to wannan jaraba masifa su kansu kuma iyayen gidanku masu yin abin sun ce sun gano ma sa kaya matsatsu suna da illa sosai a jikin mutum namiji da mace matsa kaya ka rika sa yau su yi ta matse ka nan gaba za ka samu ciwon rheumatism za ka ji dukkan abin nan ɗinka na ciwo saboda wannan matsewa jini bai zagaye ko'ina don za ku bari saboda Allah ku bari in ba za ku bari ba ku bari ma dan kanku to saboda haka wannan shine abin da mu gani nan wurin aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sharhul kalimat yusalluna ala nabi ai salatullahi ala nabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce salatin Allah ga manzon Allah shine hiya sana'uhu wa ridwanuhu alai shine Allah ya yabi manzon Allah ya yadda da shi ya gamsu da shi ya ƙara faɗin ya yadda da manzon Allah kowa ya sani wa salatul mala'ika su ko na mala'iku istighfaru ai istighfarul lahu shine a nema ma annabi gafara sallallahu alaihi wasallam wa salatul ibada alaihi tashrifun wa ta'zimun li sha'nihi shi ko salatin mu mu bayin Allah idan aka ce mai manzon Allah salati da aka kira muminai shine wannan tashrifun ne a ƙara faɗin darajar manzon Allah wa ta'zimun li sha'nihi da girmama al'amarinsa a nuna mana matsayin manzon Allah babba ne sallu alaihi wa sallimu taslima ai qulu allahumma salli ala muhammadin wa sallim taslima to aga in ka ce wannan kadai ka yi salati in ka yi wancan ba fa sai a ce baka yi salati ba in ka yi wannan kawai kana ce allahumma salli wa sallima tasliman alaihi salatan wa tasliman ka yi salati sai dai wancan ya fi girma ya fi daraja na shi shine nan ku ce wannan allahumma salli ala muhammadin wa sallama tasliman ya Allah ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ƙara masa daraja ayyu'dhuna Allah wa rasulahu shi ko fassararsa ay bi sabbin aw shatamin shine a zage shi ko a faɗi masa magana bakan magana ko magana mai muni aw ta'anin ko a soke shi aw naqarin ko a rika warwarewa ana tuƙa da warwara in ya faɗi magana a ci gyaran shi wannan duka cutar da manzon Allah ne ko a zagi manzon Allah kai tsaye ko a yi masa habaici ko a yi masa a kaikaice ko da ishara ko da wata magana ko ta suka ko ta hanya shi yasa za ku gani a cikin ashifa aka ce ko da a ce mutum aure ya yi misali matashi ne sai ya tashi aure sai ya auri wadda ta taɓa yin aure kenan ya auri bazawara sai wani ya tambaye shi ya ce mashi kai ko a ce ma ka yanzu za ka fara aure kana matashinka amma baka fara auren budurwa ba sai ka auri jawara sai ya ce to ai ba kai na farau ba annabi ma yi balle annabi ma haka yayi to wannan aka ce za a kalli maganan da yayi idan irin shi ya kamata ya jahilci irin waɗannan maganganun to sai a kyale shi amma idan irin shi bai kamata ya jahilci wannan maganan ba to za a yi mai dukan da sai yayi jiya domin da ya magana in abun reni ne in abun na ƙasa ne to ba shi ya fara yi ba kenan sai a kalli wannan haka yake nufi to in ba aka ga bai kamata ya jahilci wannan ba malami ne sai wannan magana sai an mai dukan da sai ya yi jiya idan ku aka gane wani kwando ne shi bai san abun nan ba sai a ce wannan maganan da kake faɗi ka daina yin irin ta ba shi da kyau ba a kwatanta annabi da kowa sai a tsaida shi shi nan domin wannan aka ce za a yi mai duka ba zai ƙara yin wadda tafi wannan ma to saboda haka sai a bari yana nan cikin ashifa ba a wasa da manzon Allah ba a buga misali da shi yadda aka ga dama sai dai in za a faɗi alkhairi to kuma idan kuna ma magana ko da hira kuke ko wasu maganganu da an kawo maganan Allah ya ce manzon Allah ya ce wasa ya ƙare ba ba wasa da, Allah ba wasa da manzon Allah da haka ba za a faɗi magana da yadda aka ga dama ba haka malamai suka ce Da aka ba wasa da wannan in an kalli dan yanzu dan ya nuna ma kanshi daraja ne shi ba kanshi farau ba ai in ma na ƙasa ne ba to wannan sai an mai duka amma idan ya kasance ya jahilci abin sai a karantar da shi a gaya mashi to ka daina kwatanta irin wannan da game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dai kawai kai auren ka shike na bashi haka da fito ko to wannan shine abin nan su saboda haka kada a cutar da shi yuzuna almu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu ay yarmunahum bi umurin wato suna jifan su da wasu al'amura yuwajjihunaha ilaihim wanda suke jefawa zuwa gare su wannan tuhman batila suna jefa masa tuhumomi na ƙarya lam yaktasibu minha shay'an wanda ba su yi komi akai ba saboda haka a bari faqadih tamalu shine faqadih tamalu bautanan azima ai tahammalu kadhiban wa dhanban bayyanan zahiran wannan sun yi ƙarya da wani zunubi wanda yake a fili bayyananne wanda yake mai muni ai wahida ai wannan da aka ce yudnina alaihinna min jalabibihinna ai yurkhina ala wujuhihinna aljilbab shine su sanya mayafi su rufe har fuskokin su ba a barin fuska bude hatta la yabdu min almar'ati illa ayna wahida har ma wasu suka ce kada ma a bari ma mace ta bude wani abu wannan ma shi in an kalli ma wasu ai da sauki ma su cewa suka yi aslan ma za ta rufe idanunta ne ta rufe fuska gaba ɗaya ba a ganin fuskan in za ta buɗe wani sai dai ido ɗaya wanda za ta riƙa ganin hanya da shi amma sauran ɗayan idon ma rufewa za ta yi to yanzu ana ma rigima ne akan ma niƙabin ma ana ta rigima ana ta fama wasu ma ba dalili su dinga fama su ta jayayya ita rigima da su to saboda haka asalin fuska ita ce abin nan shi yasa ake cewa in an je neman aure ita ake kallo ita ce ake gane wani tun da kau ita ake makwalliya ita ce mai daraja ita ce mai kima da ita ce ake gane wace iri ake so wace aiko ashe ya kamata a ce ita ce a rufe ba buɗe ba koyina sannan kuma bayan haka nan sauran jiki fa a rufe sauran jiki ya zama na ba a abun nan kuma yanzu mutum ko a hankalci aka gaya masa da za ka je sayan kosai ko ka je sayan waina ka tadda wannan akan faranti zube ka tadda wancan in an ɗebo ta a kula ake zuba a rufe malam sanin ka tashi sai wacce za ka saya ta kan faranti na cikin kula ko to kaji ko malam sani ma ya gane allube wadda take lulluben nan ita ce za ka yi tunanin yayarar da ka ganta amma wannan ka gama ganin komi tuntuni jikinta ko ina tana ta yawo kamar falwaya komi an gani to me amfanin abin da baka sani ba galibi shi kake ɗokin yau kana so ka gan shi ko ka san shi saboda haka wannan shine hikima ta Allah kuma hikima ta shari'a kuma duk wadda ta sa wannan tana da wata irin kima tana da wata irin daraja ta babbanta da waɗanda ba su yi ba duk da wasu na bata abin amma wannan ba zai hana ba kuma a ce saboda su a daina ba za a daina ba saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu tanzuru biha tariq wanda da shi ne ta buɗe ido ɗaya wanda za ta riƙa ganin hanya idan kharajat lihaja idan ta fita don wata bukata nata idan akwai bukatar da za ta sa ta fita to ta rufe zalika adna an yurafna wannan shine abun da za a sa a gane su ai zalikal idna wanda za a yi na kusan rufe wannan nan min tarafil jilbabu a sanya wannan mayafi a rufe fuska alal wajhi aqrabu shi yafi kusa fala yudaina ba za a cutar da su ba ai yurafna annahunna hara'ir za a san cewa su yayaye ne masu daraja fala ya ta'arradu lahunna almunafiquna bil adha naka munafiqai ba za su fuskance su da wani abu na cutarwa ba in sun yi wannan sun bi umarnin Allah wa kana Allahu ghafurar rahima Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ai ghafuran liman taba min dhanbihi Allah mai gafara ne ga duk wanda ya tuba bayan yayi laifi yayi zunubi wa rahiman bihi sannan kuma Allah mai jin kai ne mai tausayi ne ai bi qabuli taubatihi wajen karbar tuban bawansa idan bawa ya tuba ko bai wata tuba wa adami ta'dhibihi bi dhanbin taba minhu kuma Allah baya yin azaba ga wani zunubi da bawa ya riga ya tuba ko bai wata tuba idan mutum ya yi laifi sai ya tuba ya gyara to Allah ba zai kama shi da wannan zunubi mu muna roƙon Allah ya karbi tuban mu Allah ya sa mu tuba don tsarkin sunayensa waɗannan su ne kalmomi wanda malam ke ganin za su tare mu wajen cikakken fahimtar ma'anar ayoyin ma'anar ayat lamma zakara ta'ala fil ayati sabiqa yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato mana cikin ayoyi waɗanda suka gabata an yi mana bayanai ma yajibu alal na abin da ya zama dole akan mu'minai maza da mata min ta'zimi nabihim sallallahu alaihi wa wa na cewa a girmama manzon Allah a darajan tashi hayyan wa mayyitan ko yana bayan yana raye ko ko bayan ya mutu duka wajibi ne akan mumine su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'lana fi hadhihi al sai Allah ya bayyana mana cikin wannan aya ta gaban mu ta shida kenan ai an sharafi nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato game da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alladhi la yudanihi sharafun wa rif'atihi ai allati la tudaniha rif'atun aka nuna mana game da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda babu wani mai daraja da yayi ko kusa ya kusa kamo irin wannan darajar duk wani daraja da mutum yake da shi to bai kai wannan daraja ba baya ma zuwa ko kusa kusa da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa arifatihi aka nuna mana ɗaukaka da girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati la tudani harifa wanda duk wani wanda aka ɗaga to ba zai yi ko kusa kusa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbara annahu subhanahu wa ta'ala sai aka bayyana mana Allah da tabaraka wa ta'ala da kanshi yusalli alai yana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna mala'ikatahu kadhalika yusalluna alai haka nan mala'iku su ma suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amara almu'minina kafatan sannan aka umarci muminai gaba daya maza da mata an yusallu alai su ma su yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima fa kana wajiban 'ala kulli mu'minin wa mumina don haka dole ne akan dukkan wani mumini namiji da mace an yi salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam walau marratan fil umri fil umri ko da so ɗaya ne a rayuwarka dole ne idan mutum ya musulunta bai taɓa ma annabi salati ba har ya mutu akwai matsala dole ne a rayuwarka kamar yadda aka wajabta ma mutum yana da kuɗi ya taɓa zuwa hajji sau ɗaya a rayuwarsa ya taɓa yin umra sau ɗaya a rayuwarsa to haka kuma wajibi ne mutum ko da sau ɗaya a rayuwarsa ya kasance ya taɓa ma annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to balle kuma mutum ya yi ta yawan maimaita ya ta samun daraja a rayuwar mutum dole ne ko da sau ɗaya ne allahumma salli ay ala muhammadin wa sallim ai tasliman ya Allah kai salati wannan shine akwai nahar nan ikhtalafa fi damir malamai sun yi sabani akan wannan damirin da aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna wannan din an yi ikhtilaf ay yusalluna ala man ya'udu akan wane ne salatin yake wannan damirin yake komawa wannan yusalluna ala nabi wannan akan wannan din inna Allah wa mala'ikatahu kadhalika yusalluna to yusallunan nan akan wa damirin zai koma annahu a'idun Allah cewa dai Allah ne din dai yake salatin nan wal mala'ikatu ma'an da mala'iku da Allah ne da mala'ikunsa suke salati wala haraja li'annahu qaulul lahi ta'ala kuma babu laifi ba abu bane in an ce Allah da mala'ikunsa ka fassara suna yin salati ga manzon Allah ka hada wannan babu laifi abin da yasa akwai wani abu ne a kaikai wanda yake yana dan yin kaikai a wajen huduba da wani wata rana ya tashi ya yi hudubarsa ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu sai abin nan ba ya ce faƙad afla ko naman namanta yadda hudubar ta zo sai ya ce wa man hima sai ya yi da miri maimakon ya ce wa man yuti kamar ya ce wa man ya'su wa rasulahu kamar yadda ya faɗi sai ya sa su a da miri ya ce wa man hima wanda ya saba masu kuma sai ya haɗa wuri ɗaya kai sai aka ce mai bi'sal khatibu anta dole ne ya ware ya ware Allah ya faɗi Allah da bai ya faɗi kuma manzon Allah daban kada ya hada to wannan shine abin da wasu ke jin tsoro cewa da aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi shi ma wannan salluna da wa mala'ikatu din a hada koko sai an ware a ce maimakon a ce inna allaha wa a ce kiran abdullahi dan abbas a ce wa mala'ikatu ya zama wawun din istinafiya ce Allah ya yi nashi ya gama su kuma su ma sannan mala'iku su kuma na nasu ba tare suke yi ba daban-daban a bambanta sai an yi wannan kokowa suka ce a'a wannan tunda Allah ne da kanshi ya da labari fala haraj in ka faɗe shi haka nan domin Allah shi ya fi kowa sanin yadda ya kamata ya magana balaga qur'ani kuma tafi balaga kowane mai balaga ya fito ko to shine nan wala haraj li'anna qawla Allah ta'ala li'annahu qawlullah domin magana Allah ne annahu yarfa'u man yasha min ibadihi Allah yana daga wanda ya ga dama cikin bayinsa li jam'i damiril mala'ikati ma'a damirihi saboda haka in ya ga dama ya hada damirin mala'ika da damirin sa ba komai bane tun da shi ya faɗi ya ce inna allaha wa mala'ikatahu ya haɗa kenan kamar an yi jam'in damirin na Allah da mala'iku an haɗa to shi ya ga dama ya faɗi haka ba za a mai jayayya ba walaysa hadha min babi man ya'suhima babu wannan ba shine wannan babin da aka ce wa man ya'suhima kamar shine labarin da na baku aka hada wuri daya allazi ankarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce ma mai khutban bisal khatib anta idzaka min qawli khatibin domin wancan maganan mai khutba ne yana jawabi ne wa hadha qaulullahi ta'ala wannan ko maganan Allah ne wa laysa min haqqina an na'tarida ala Allah ta'ala kuma baya daga cikin haƙƙin mu Allah ya magana mu ce mu magata mu baya baya yiwa baya halatta waruya a ruwaito nabna abbasin abdullahi dan abbas kara a wa mala'ikatuhu shi maimakon wa mala'ikatuhu sai karanta shi bin rafi ai wa mala'ikatahu ai yusalluna alaihi su ma suna salati ya rarraba fa fasala damir sai ya raba ya raba damirin da yace inna Allah sai ya ce wa mala'ikatuhu dan ya ware ya zama damirin daban wannan daban ya zama wancan wawun din daban take fanfasala damir wa asba khasan billahi ta'ala wa huwa wajhun yace wancan kawai salatin na Allah ne a ware shi sai kuma na mala'iku nasu daban yace wannan ma dai wata fuska ce in an dauka haka ma ba matsala amma dai ba shi ya fi ba wa ma taqaddama aula li a tilka fabin nasabi yace amma fa abun da ya gabata nan shi yafi saboda qira'an mafi yawancin makaranta Qur'ani da nasaban nan suka karanta suka ce inna Allaha wa mala'ikatahu haka suka karanta dan haka karantawa haka shi ya rinjaya Na aka wannan ne. ya fito ko wallahu alam wannan mutum ya ce wa sallama tasliman yayi salati shi ma waƙad bayyanati sunna anwa'an kun gani ko sunna ta bayyana nau'uka daban-daban min siyari salati wassalamu ala rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sunna ta bayyana siyogogi daban-daban na yi annabi salati an yi bayanin kala-kala daban-daban in mutum yana so kuma ya koma cikin wancan littafin da muka faɗi jila'ul afham ya karanta ya gani kala-kala daban-daban suna nan masu matsala kaɗan akwai masu wanda babu akwai masu kaza ga sunan dai bayanai daban-daban mutum ya je can ya gani azamuha ajaran amma wanda ya fi girma wajen wajen lada wajen salatin duk wanda ya fi girma a salatul ibrahimi wato salati ibrahimi in mutum zai kaga wannan ko sabani babu wa hiya wajibatun fit tashahhud akhira min kulli salatin farida wannan salatin nan mutum ya yi shi wajibi ne a kowace sallah ta farilla idan mutum zai tahiya ta ƙarshe hakanan kuma sallan nafila ita ma ya yi salatin nan a tahiya ta ƙarshe wannan dole ne saboda aka so wasu sun abun nan ba duk da an yi saɓani a wajen abun nan a yi guda biyu a tahiya ta farko ita ma a yi ko ko a yi shi kawai guda ɗaya can abin nan malikiya sun fi jayar da maganan guda ɗaya a cikin abin nan wasu kuma suka ce kai salatin nan a yi a tahiya in ma sallah mai raka hudu ce a yi a tahiya farko a yi a tahiya ma ta biyu duka ƙarin ka ƙara samun daraja ka samu lada sosai wa tustahabbu istihbaban muakkadan inda zikirhi sallallahu alaihi wasallam kuma ana so wannan abu ne wanda yake mai ƙarfi shi kuma duk lokacin da aka ambaci manzon Allah mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam fi mawatin ukhra a wurare daban-daban hadha ma dallat alaihi al-ayatul ula wannan shine abin da aya ta farko take karantar da mu amma kafin mu je gaba ga nahar nan har guda uku a ciki na farko siga ta farko sigatu salatil ibrahimiyya hiya sigan wannan salatin ibrahimi shine a ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid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 sai dai ba laifi ba ne a ce su malikiya sun ce a salatu sunna mu'akkada fi tashahhudil akhira kun ga su malikiya haka suka ce sai suka ce yin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati wato sunna ce mai karfi a tahiya ta karshe idil sunna mu'akkada indal malikiya domin su malikiya idan suka ce sunnatu mu'akkada sai dai wasu basu ma san gidan malikiyan ba ma ina aka ce sunna mu'akkadan sai su dauka abun nan ne sunna mu'akkada a wurin malikiya hiyal wajibu inda shafi'i duk abin da malikiya suka ce sunna ce mu'akkada to in an zo wajen imamu malik wannan imamu shafi wa ahmad to su wurin su wato wannan wajibi ne kenan haka suke fahimta abin wa idan la in haka ne kenan ba bambanci domin dama shafi'iyya da imamu ahmad suka ce dole ne a yi salati ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a tahiyyar karshe to kaga kenan yanzu su malikiya sai suka ce sunnatun mu'akkada ne to in an ce sunna muakkada kuma a wurin imamu shafi da imamu ahmad kenan abun wajibi ne kenan to ai kaga wanda suka ce wajibi ne kawai akwai bambanci to shine mutum in ya kattan kuma ya sani a ta rigima da shi to saboda haka wannan shine abun nan ɗinsu suka ce ayi saboda haka sai na uku min hadhihi almawatin daga cikin wuraren da kuma aka ce bayan nan a riƙe ma annabi salati a sauran wurare na farko shine bada iddu'a wa khatamihi a ja layi a wannan wurin shine lokacin da mutum zai fara addu'a da saddaka gama duk lokacin da mutum yake so yayi addu'ar da yake so a karɓa to ya jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi Allah ya faɗi kalmomi kamar yadda muka karanta wani littafi idan mutum ya faɗi kalmomi guda biyar ko kuma ya faɗi kalmomi guda shida sai kuma ya salati kamar misali ka ce wannan la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا idan ka faɗi wannan shikenan ka jinjina ta nan wurin ka yi tawassuli kenan Sheikh aljaza'ir din a cikin littafin Saqidatul Mu'min ya kawo kalmomi da mutum yake faɗi kaman wasila ne kaman tsani ne wajen in mutum yana yin addu'a ya haɗa da su idan ka faɗi wannan kaman ka hau ka rike tsani ko kuma ka ce Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini kalmomi shida idan mutum ya faɗe su lokacin da zai fara addu'a ya jinjina ma Allah da wannan an ce ba wanda ya taɓa faɗin su ya roƙi Allah sannan face sai an bashi ko kuma wancan da aka yi maganan cewa ka ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an ce annabi ya ji wani yayi wannan adda ya ce wannan wanda ya adda ya faɗi wannan kalmomin ya cancanci a bashi ko kuma ka ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum shi ma kace wanda ya addu'a da wannan ya cancanci a bashi ko ya dhal jalali wal ikram a ƙarshe ko ya hayyu ya qayyum ya zal amma zal jalal idan an zo sai a kwance wasalin kada ka ce zul jalali wal ikram idan ka sa ya wannan harfin na nida to sai ka kwance wasalin abin da yake tarkib ne shi an hada abin nan shi zul jalali wal ikram ne asali to da ka ce ya kai ka ce ya zal jalali wal ikram haka nan ya arhamar rahimin shi ma sai a kwance wasalin ba za a ce ya arhamun rahimin ba ko da cewa kai ya rabbal alamin haka za ka ce kakka ce ya rabbil alamin ko rabbi mutum ya kara da ya'un wannan kuskure ne ya sai ka ce rabbal alamin ya hayyu amma ya hayyu ya kayyum saboda kowane suna ne mufrad a waɗannan ya fito ko amma sunan da suke an yi tarkibin suna abin nan ba suna ba suna ɗaya ba ne ko ya in za ka yi ya ali ya ghaf in za ka yi wannan duka waɗannan mun yi shirin nan cikin asma'ul lahil husna akwai sunayen da suke haɗa ana haɗa su da juna to su wannan in an sa masu ya ta nida to sai a kwance wasalin a tada su da abin ya fito ko to waɗannan su ne tsani waɗanda ake amfani da su bayan nan sai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakka ce komi abin da ya shafe ka sai ka yi waɗannan tukuna da yawa wani lokaci saboda mutum yana karanta wani abu a wani wuri daban wannan daban wannan daban misalin aka zo kaman kunut yawanci mutum ya tashi kawai da ya fara in ya zo tun da ya ga ga yadda annabi ya karanta can ya ce ya karantar da hasan da Husaini Allahumma hadina fi man hadait sai mutum ya fara da wannan kaga ka fara da ba ka ce komai ba kamata yi ka jinjina kai ka jinjina can kai salata annabi sai kuma ka dawo nan din sai kai kuma addu'a Allahumma hadina fi man hadait kai waɗannan kada ya zama ba a yi salatin nan ba a farko da kuma ƙarshe wani sai ya ƙi yin salatin kuma kwata-kwata sai an kai can ƙarshe sannan sai salatin na annabi ba haka ya kamata ba mun karanta na cikin wani littafi cewa ko dai kai salatin a wurin a farko ko ka jinjina ka jinjina a farko sannan kai salati sannan ka faɗi abin da kake bukata sannan ba haka nan kuma ka ƙara jinjina kai salati abin nan kenan ko kuma ka jinjina ka jinjina kai salati ka ƙara jinjinawa ka jinjina kai salati sannan ka faɗi buƙatarka sannan ka ƙara jinjinawa kai salati ko kuma ka yi ɓangarori uku ko ta ina ka jinjina ka jinjina kai salati ka faɗi buƙatarka ka jinjina ka jinjina ka ƙara salati ka ƙara jinjinawa ka ƙara jinjina ka ƙara salati haka ake so a yi mun karanta littafi a nan mai wanda ya bayani akan waɗannan abubuwa sau da haka ba haka nan kawai ake yi ba wata rana wani ya gama sallah yana ɗagawa kawai ya ɗaga hannunsa ya ce allahumma rabbana na fi duniya hasana annabi ya ce wannan ya yi gaugawa ya ce ba haka ya kamata ba idan ɗayan ku zai adda zai roƙi Allah to ya fara bin wannan ka'idan farko ya fara yi ma Allah ya jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati sannan kuma shi ya faɗi abin da ya ke so kuma sannan ya ƙara jinjinawa ya ƙara salati wannan shi ne hanyar da ta fi kyau wajen karbi addu'a na'am da haka ka yi magana ko gyara zama ne saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu wa khatamihi kun gani fi bada'i ai min hadhihi almawatin bada'u du'a'i wa khatamihi inda mutum zai fara addu'a da inda zai kulle kuma yayi waftitahi alkhutbati ba'da hamdillahi wa thana sannan in za a fara khutba kamar a masallaci bayan an bude da yabon Allah da jinjina masa ayi wannan ayi wannan wassalahi alaihi wa yawmal jum'ati wa lailatihi haka nan ran daren juma'a ma da daren juma'a duka warada warada warada fi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ahadith wato hadisai da yawa sun zo game da falalan yi annabi sallallahu alaihi wa sallam salati minha hadithu muslim daga ciki akwai hadisin muslim da ya ce man salla alayya marratan wanda duk yayi man salati guda ɗaya sallallahu alaihi biha ashran to Allah zai mai salati goma da wannan shi yasa ka tambayi wani malami aka ce wai mutum ya yi ta yawaita karatun qur'ani yin salati shi ya fi koko ya yi salati ya yi salati ya yi salati ya ce abin da ya fi ya riƙa haɗawa duka in zai yiwu kai karatun ƙur'ani kuma kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ko a arfa ne ka yawaita ma annabi salati bayan ka yi waɗannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la saboda mahimmancin ya kasance Allah ke ma dinnan ce idan kai karatun ƙur'ani to wannan tabbas kowane harafi za a baka harafi lada goma harafi lada goma to wannan za ka yi ne sannan Allah ya karɓa sannan sai baka lada goma to shi ko salati in kai kai tsaye daga kayi Allah shi kuma zai ma salati goma salatin Allah guda ɗaya duk ya fi duniya da wanda ke cikin duniya saboda aka yi ma annabi salati yana da matukar muhimmanci ko yaushe mutum ya rika kasa lokacinsa yana yi kun ga ubay ibn ka'ab da yazo yace shi ya ji maganan salati yace in na sa daya bisa uku rayuwa ta in taima salati yace in kai amma in ka kara ma yayi yace ya ƙara yace in nayi biyu bisa uku in nayi duka rayuwa ta yace to kuwa dan Allah zai tsaya ma ba za ka yi bakin ciki a duniya ba da lahira saboda aka yana da matukar muhimmanci in kana yawaita salati ko kina yawaita ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati mutum zai rika samun biyan bukatun da bai ma roƙa ba ma bai ma tuno su ma balle roka sai ta ganin su suna zuwa kawai kai tsaye ina daga cikin yin falalayin salati bayan kuma ga darajar da za a samu a lahira wa rawan nasa'i anna annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihim yawman wal wal ko wal bishru yura Waifi fi wata rana annabi ya fito sai suka ga wal aka ga alaman walwala a fuskarsa akwai alaman jin daɗi a fuskarsa ana ganin tana kyalli fa qalu inna lanara al fi wajhika muna ganin albishir. alaman albishir a fuskarka ya rasulana fa qala atani malak yace malaika ne yazo fa qala ya muhammad yace ya muhammad inna rabbaka yaqulu ubangijinka yana cewa amma yurdika ba za ka gamsu ba annahu la yusalli alayka ahadun illa sallaitu alaihi asharan babu wani wanda zai ma salati daya face ni kuma nayi mai goma baka gamsu ba annabi yana jin daɗi akan cewa duk wanda ya mai salati dalilin salatin da ya kuma shi ya samu goma daga wurin Allah ashe kai da kai kai ka samu ma daraja ta dalilin manzon Allah ka samu inda zaka yi salatin dalilin salatin ka samu goma na Allah wanda duk daya ya fi duniya da wanda ke cikin duniya wa ya karu da kai da kai salati ya fito ko wannan shine nahar na na uku kenan sai mu koma can zuwa asali na abun nan ɗinsu amma al'aya thaniya amma aya ta biyu ita ce ta saba'in da ai hamsin da bakwai faƙad akhbara ta'ala ibadahu Allah ya ba da labari cewa annal ladhina yu'dhuna Allah bil kadhibi alai wanda suke cutar da Allah ta hanyar yi ma Allah ƙarya aw intiqasihi ko rage shi su rage mai wata daraja Abi bi wasfihi bil ajzi su sifanta Allah da kasawa kan wani abu aw nisbatil waladi ilaihi ko ko su jingina ma Allah da su ce Allah yana da da kamar yadda wasu ke yi aw shariki ko su ce Allah yana da abokin hadaka wa ma ila zalika min taswiril hayawan ila al khalqi ay ikhtassa Allah bihi da wani kuma wajen yadda mutane suke yi na hanyar su suranta wata halitta su yi kwaikwayon wani abu su halitta su ma su yi wani abu kamar masu yin mutum mutumi wanda Allah ne yake banta da yin wannan halittar iktasallahu bihi fala khaliqa li ali ko illa huwa babu mai yin halitta sai Allah wasu su rika kwaikwayon shi wala yajuzu muhakatihi fil khalqi dan haka bai kamata a kwaikwayi Allah ba wajen halitta mutane su rika kwaikwayo wa yudhuna rasulullahi sannan suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisabbin ta hanyar zagi au shatamin ko faɗi masa miyagun maganganu aw intiqasin au ta'arrudin lahu ta hanyar su rage masa matsayi ko ko su riƙa mai fito na fito in ya faɗi magana su yi jayayya da shi Aule li ali ko kuma da iyalan gidansa sallallahu alaihi wasallam au ummatihi ko kuma ma al'umman ta manzon Allah mutum ya rika cutar da su au sunnatihi ko kuma sunnan manzon Allah mutum da gangan ya rika bata ta au dinihi ko ko addinin Allah mutum ya rika wulakanta addinin ko ya rusa ko ya yi abin da zai wulakanta addini ko a ga mutum yana addini a mai izgili mutum ya sa kaya kamar wanda zai sa wando bai wuce kas abin nan ba ya ɗage wasu su ce a ah, muna da sauran yajin ko tsallako koko na kadan ka yadin kayan kadan ka kasa duk wannan izgili ne ko mata a gansu sun sa hijabi ko an sa su ce shara ta isa ko sun sa niqabi a ce ninja a rika muna nasu duk wanda yake muzanta mutum saboda yayi wani abu na sha'air min sha'airil islam ya muzanta shi ta wannan mummunan banna ne waɗanda ke yin wannan su gaya masu wannan aka ce la'anahumullahu fid duniya wal akhirah Allah ya la'ance su ya tsine masu a duniya da lahira kenan za su shiga cikin wani mummunan hali ay taradahum min rahmatihi Allah ya kore su daga rahamansa Allah ka tsare mu wa adda lahum hayya wa ahdara lahum wato Allah ya riga ya masu tanaji kuma ya gabatar masu azaban muhinan lahum wato wata irin azaba wadda za ta wulakanta su ya zo ƙunaha ba da mautihim wanda za su ɗanɗana bayan sun mutu Allah ka tsare mu saboda haka wannan mummunan ɓanna ce wa yawma ba'athihim yawm alqiyama haka nan ranan da za a tada su ma ranan tashin alkiyama za su gamu da mummunan azaba Allah ka tsare mu hadha ma dallat alaihi al-ayatu thalitha wannan shine abin da aya ta uku take nuni akai akwai nahar can nan ba ta hudu kuma da ta biyar ko rawal bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya ruwaito cikin ingantaccen littafin sa qala qala Allah ta'ala wato wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazzabani ibnu adam wa lam yakul lahu dhalika wa shatamani wa lam yakul lahu dhalika yace dan adam wato ya ƙaryata ni kuma bai cancanta ɗan adam a ce ya ƙaryata ni ba in ji Allah fa yake cewa ɗan adam ya ƙaryata shi kuma bai cancanta a ce ɗan adam ya ƙaryata shi ba sannan bayan haka nan kuma ya ce ɗan adam ya zage ni kuma bai kamata a ce ɗan adam ya zage ni ba wa fi sahih muslim an abi huraira ay radiyallahu anhu yaqulu yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana cewa yu'dhi ibnu adam yace ɗan adam na cutar da ni yaqulu ya haibatar dahar yana cewa kai Allah ya wadaran wannan zamani so nawa mutane ke faɗin haka sai Allah ya wadaran wannan zamani kai wannan zamani wannan zamani Allah kaza fala ya kulu ahadukum ya khaibatar dahari saboda haka kada ɗayan ku ya rika cewa Allah ya wadarar wannan zamani fa inni ana daharu uqallibu lailahu wa naharahu yace ni ni ne mai yin zamani ni ne wanda ke da zamani ni ne nike juya dare da rana ba wani abu a hannun wani sai Allah saboda haka in kai wannan ka zagi Allah tabaraka wa ta'ala fa in shitu huma idan na ga dama sai in damke su gaba ɗaya ko in matse ko in buɗa duk wannan abu ne daga Allah tabaraka ko ta'ala dan haka shine mai dare shine mai rana shine mai al'amura ya fito ko can kuma wajen da aka ce yana yana ƙaryatawa shine yana cewa ba shi da ɗa shi kuma yana cewa yana da ɗa duk wannan ƙaryatawa kenan ya fito ko na biyar nahar na biyar shine mim afzai anwa'il adha yana daga cikin mafi munin cutarwa allati ta'arudu lahu tu'radu lahu rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam ko ta'arrada lahu ko wanda aka taɓa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yawman yusalli hawla al-ka'aba wata rana annabi ya kasance yana sallah a wajen ka'aba faja'a uqbatu bin abi mu'aytin sai wannan uqbatu bin abi mu'aitin yazo bi sila jazurin yazo da wata mahaifa irin ta raƙumi kamar raƙuma ta haihu aka je an zubar da mahaifan nan da wannan kayan cikin ya kwaso wannan abun da ƙazantan nan wa wada'ahu ala zahrihi baina katafaihi sharifataini ne ya zo ya sanya shi a tsakanin wuyan manzon Allah da kafadun manzon Allah ya zuba masa shi suna sallah kowa kuma annabi na sallah kuma kowa ya kasa ɗauke wannan abun saboda ana tsoron wannan mugu wannan wanda abun nan ba wanda rayuwar shi ta koma mummunan ƙarshe haka in ka koma cikin aqidatul mu'min zaka ga yadda ƙarshen shi ko ya kasance duk wanda ya rena manzon Allah rayuwar shi ta kare da kyau ba saboda haka da aka zo ƙarshe aka rasa wa zai ɗauke diyarsa tana budurwa Fatima lokacin ta je aka bata labari wani ya kasa ya je ya kira ta ya je ya ce zo ki ga abin da wannan mutumin ya yi ma babanki wahiya juwairiya lokacin tana yarinya sugaira wannan sagira tana yan yarinya budurwa karama fa alqathu ba'idan an zahri abiha tazo ta tura wannan abun wa nalat min al sannan ta zazzagi waɗanda ta ce Allah ya tsine maku. Allah ya wadaran ku mutanen banza yadda kuka yi haka Allah ya wulakanta ku yadda kuka wulakanta babana wan sarafat bayan nan haka ta juya ta koma gida ba kuma wai ga ta ma ai yarinya karama faradiyallahu anha wa ardaha Allah ya kara ma wannan ɗiya ta manzon Allah daraja Allah ya kara yadda da ita saboda haka wannan shine daraja kuma shine jarunta ya fito ko wannan shi ne al'aya a thalitha to lokaci alkawali yi a tsaya nan ko sai gobe aji ta hudu in kaddara Allahu lana albaka ittifaki mhm. ittifaqi fa yi in an zo kada wasu rika ce aha a a da an yi ce ne haka tsaya ya nan sai gobe an dawo ci gaba in Allah ya kai mu na a tsaya ya nan sai gobe insha Allah aji sauran inda aka kwashi na'am